Assalamu alaikum. A lokacin da gwamna Nasiru ‘yan rufa'i na jihar Kaduna na yanzu yake ministan babban birnin tarayya Abuja, akwai wasu ‘yan kasuwa da ‘yan tireda da suke wata kasuwa mai suna New Market a Wuse Zone 1, waɗanda ya tayar da su domin inda suke bai dace da kasuwanci ba. Nasiru ‘yan rufa'i ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan ‘yan kasuwa. aka sanya su cike takardu da biyan haraji na gwamnati kuma aka tantance su sannan aka ba su wani sabon wurin da suka gina shagunansu. Sabuwar kasuwar da aka ba su ita ce ake kira kasuwar Fanteka. Sun zauna a wurin suka ci gaba da harkokinsu na kasuwanci, har gwamnatin Buhari ta hau mulki. Haka kwatsam a ranar Juma'a sha hudu ga watan Oktoba na shekarar da ta shige, sai aka je aka shafa ma shagunan nan nasu jan fenti, aka ce su tattara su fita a cikin sati ɗaya. Sun bi sawu zuwa ofishin babban birnin tarayya, to amma waɗanda suke da hannu a wani abu suka ƙi su saurare su. Daga bisani sai aka tura motocin buldoza da jami'an tsaro suka je suka rushe wannan kasuwar. A cewar 'yan kasuwar ta Fanteka, wasu sun samu sukunin kwashe kayansu. to amma mafi yawansu haka aka rushe kantunansu da kayansu a ciki bari mu faro daga jin ta bakin shugabansu. Alhaji Shehu Aliyu Abuja Tudun Fulani Fanteka Market. To Alhaji Shehu yi mana cikakken bayani me ya faru ne kan wannan kasuwa ta Fanteka? Eh, to abin da ya faru tun muna New Market wanda yake shine mai girma gwamnan jihar Kaduna shi ya tada mu daga New Market ya yi mana replacement ya kafa kwamiti an ka yana nufin gwamnan kaduna na yanzu nasiru el tun yana minista kenan yana minista haka ya tada mu daga new market ya ce to inda muna son gaskiya mu dawo daidai ita ce hedikwatar kasuwanci ta abuja mun ka kuma bi umarninsa ya kafa kwamiti an ka tantance 'yan kasuwa na gaskiya bari kafin mu yi nisa a ina wannan new market din da take new market tana nan use zone 1 hmm, nan cikin gari nan cikin garin abuja to daga nan da ya kafa kwamiti sun ka tantance mu an ka bamu allocation an ka bamu allocation sun ka bamu account number na gwamnati cewa mu je zenith bank mu biya rabano in mun biya rabano sai a bamu tela sai mu je diploman control in mun nuna musu za su bamu receipt su ɗauki allocation ɗinka in yayi daidai da telar su rubuta maka receipt na gwamnati sai su baka to haka sun ka bamu tsawon shekara ɗaya zuwa biyu daga karshe gwamnati ta koma tela ta nuna wurin ta kawo safiyo safiyo ya zo ya aiki duk lambobin da suke aiki kashi na farko an ka ba kowa sama da mutum 318 to mun gina mun yi komai muna kan harkoki na kasuwanci ba zato ba tsammani ba a kira mu ko ina ba banda kuma duk wani tsari na gwamnati mun riga mun bi mun cika kawai ba zato ba tsammani kawai sai an ka zo an ka shafa mu fenti ranar juma'a 14 ga watan goma an ce bayan sati ɗaya kafin mon tubare kenan ma yau eh bayan sati daya an ba mu sati daya kwana ɗaya juma'a asabar lahadi monday an ka zo tafi loli ba ji ba gani ko ina rugujewa ake to kafin wannan ma bayan sun samu je diploman control din duk waɗanda sun ka buga suke da haƙƙi akan abu mun je mun neme su sun ƙi sauraron mu kamar ba 'yan najeriya ba in mun je na aifasin da munan in mun je na aifasin da munan akwai wata mata ana ce mata hajjiya safiya ita a lokacin minista ya naɗa a gyaran wata kasuwa a ƙasa to mun tambayi me dalilin za a rushe mana kasuwa sai take nuna mana ai hanya ne wurin sai mun kace to mun yadda to abin da ya ba kowa mamaki kowa yake ta ajibi hanyar shigowa akwai shaguna nan gefen da nan gefen ba a taba ko ina ba kuma duk akan titin suke sai an ka shigo tsakiyar gida sai an ka yi banna mun ga kuma hanya in dai hanya za a yi ko sama za a yi ta dole sai an taba waɗannan shagunan gefe da gefe to sai muka ga abun ya zama kamar kabilanci kamar mu ba 'yan Najeriya ba kamar kuma mu ba a san da mu ba kamar wurin nan mun zo da karfi ne mun zauna kuma mu gwamnati ta ba mu tunda duk wani ka'ida da ake bi na Abuja mu riga mun cika a za mu so mu ji cikakken bayani tun lokacin da mu koma baya aka ce ku tashi daga wannan new market din da kace na wu season 1 mm. sannan a wace shekara ne wannan ya faru har kuka koma can daidai 2007 lokacin da Allah ba ya rufa ministan Abuja da ya zo bai jima ba sai ya tada kowa daga kasuwar yan tireda sai an kai masu rijina wannan ya nuna shekaru goma da suka wuce ci gaba da bana bayani sai an su yan prohibition da suke kasuwar karkashin Alhaji Aminu shine ciyaman nasu Alhaji Aminu shine ciyaman nasu yan prohibition mu kuma nau'in fanteka sai an ka zo an ka naɗa mana malam awwal shine ciyaman namu to kowa mai girma gwamna ya yi adalci ya ba kowa wuri ya ba kuma kowa mazukuni wai gwamna ko minista minista lokacin na ministan abuja malam nasiru ya to mu wuraren da an ka bamu shine daga bayan nan yanzu ba mu san me yake faruwa ba an ka zo an ka sa katafiloli an ka rushe to mun nemi sanin meye ne dalili har yanzu mun kasa sanin dalili wato a lokacin shekara ta 2007 mm. da zarar baku waɗannan kowannen sabon yanki mm. ko kasuwa ta fanteka da take daidai nan take ne bayan kun gama cika kowace ka'ida kuka fara gina kasuwar ko kuma bayan cika ka'ida da shekara biyu haka bayan an gama komai muna zaune dai a wurin a matsayin tamfara da don ba san nan wurin za a ban ba to bayan mun cika ka'ida daga baya ita gwamnati ta zo ta sa an kai bikon din wurin an kai layout din wurin an kai duk wani abin da ya dace to daga baya akwai ana ce mata hajiya safiya da madam bc sun zo sun ce kowa ya cire kwano me ya dalili sun ka ce kowa ya cire kwano mun je mun same su a ofis sun ki saurara mu kamar mu ba 'yan ƙasa ba to shine muke kira ga mai girma minista saboda wannan gwamnati an ce gwamnati ce ta adalci gwamnati ce ta canji jama'a suna cikin mawuyacin hali jama'a sun ɗimauce saboda an rasa dukiyoyi a wurin wasu ba su da aikin yi abinda muke tsoro irin wannan shine yake kawo masifu da fitintunu a ƙasa saboda haka muke kira ga minista ko ya sani ko bai sani ba ya kafa kwamiti na gaugawa a yi bincike duk waɗanda suke da sa hannu to a hukunta su a yi kokari kuma a biya mutane diya a kuma muhimman da mutane guraren su kuma a ba su hankuri kasuwar gaba ɗayanta kamar shaguna nawa take da su shaguna 567 Eh, gaba menene da miya ake sayarwa a wannan kasuwar kasuwar ana sa injin na yanka plywood ana yin gadaje ana yin kushin kushin ana kawo injinonuka karafa mutane dai suna harkoki wurin sosai akwai wani tsari idan za a tada mutane waɗanda suke zaune bisa ka'ida a wani waje hmm. akan ba su zaɓin mai da su wani waje hmm. shin an ba ku irin wannan zaɓin ai mu an mai da mu ma kamar daga sama an ka jefo mu saboda ko ba 'yan najeriya ba ne mu ya kamata a a biya mu haƙoƙanmu kafin a tarkata mu a mai da mu wani ƙasa balle mu 'yan najeriya ne mu mun ka zaɓi wannan gwamnatin da ba zan mu take rawa to amma kuma daga ƙarshe yau ga abin da an ka zo an kai muna wasu na gefen mu suke mana su ce ai mu mun kaso don mu mun ka zaɓo ga abin da ya faru da mu kenan ma'ana ku kuna aza laifin kan wannan sabuwar gwamnati ta apc kenan ko musu saboda ita ta yi muna kuma wakilan da ta sa ba san darajar mutane ba ba san mutuncin jama'a ba ba san haƙƙin ɗan adam ba ba san ma Allah ya halicci mutum ba saboda duk mutumin da Buhari kan shi yanzu in za ku yi face to face a matsayinsa na shugaban Najeriya dole ya saurare ka to balle wani wakili wanda yake ganin minista ya naɗa shi ko wanda rabtu a diploman control da ka ya zo ya ce kai ba komai ba ne ka je kuma duk abin da za ka yi kai a irin wannan gwamnatin da ake ganin ta zo da adalci ai ko zamanin NPDP ba za a yi mana haka ba balle yanzu da muke ganin wannan gwamnatin ta talaka ce talaka zai abin da ya gada ma zai kwanta ya bacci da ido biyu zai samu natsuwa wanda ko ba ka da shi za a yi kokari a gina ka balle kuma yanzu a ce a wannan gwamnatin ce za a karya al'ummu dubban jama'a saboda haka wannan abun ba zai yiwu ba ku yan wannan kasuwar yanzu a ina kuke da zama ai muna nan a tarwatse ba mu ma sai yanzu halin da muke ciki ba saboda wasu ciwon zuciya fara kama su wasu suna ma asibiti wasu suna nan mayanzu ko magana kake masu ba sa iya sanin me suke don akwai wani alhaji bello ya sai da gona ne a zamfara ya zo ya biya ma kuɗinsa ɗansa makaranta ya gama digiri a sokoto a nan yake sai da yagot san yagot a wurin suke dan samun abin da za su ci da iyalansa ana rushe wannan wurin yanzu haka ciwon zuciya ya kama shi dan ya rubuta application na neman aiki ya fi so goma bai samu ba yanzu ya koma ga iyalai ga 'ya'ya babu abin da zai yi yanzu ko magana kake mai beji rabin sashen jikinsa ya mutu to irin waɗannan suna da yawa in muka koma bayan an ba da wa'adi cewa kowa ya kwashe kayansa zuwa kunci zuwa mako ɗaya aka sa jan fenti hmm, hmm. Ah, shin mutane sun samu sun kwakwashe kayansu kafin ayi wannan roshe-roshe. cikin kashi ɗari kashi ashirin suna kwashe kashi tamanin ba su kwashe ba sun kawo sojoji kamar za a yi yakin duniya ba ji ba gani duk inda ka duba soja ne suke tafka jama'a sun kawo katafila gaba da makudu da arewa suke lebur ɗin kayan jama'a mutum inda dan najeriya ne ya gani sai ce wannan gwamnati gwamnatin adalci ce to shine muke tunanin wannan al'amari wai ku wannan abin da sanin manya ko ko da wani abu a ƙasa ne to shine muke so mu sani shugaban 'yan kasuwar fanteka da aka rusa abuja alhaji shehu aliyu tudun fulani abuja a kasance da mu a shiri na gaba domin ci gaban wannan bayani daga bakinsa da na wasu daga cikin waɗanda aka rusa musu shagunansu a huta lafiya.